حسبنا حسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين عشرين سنة قال رب أوزعني أن أشكر أن أشكر نعمتك التي قال رب أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضي وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين يتقبل أنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله yau alhamis shida ga watan ramadan hijira na da shekara 427 daidai da 28 ga watan tara shekara ta 2006 za mu fassara aya ta 121 zuwa aya ta 123 na suratul bakara insha Allah ولن ترضى عنك اليهود ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع من آلهتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاء Allah maɗaukaki ya ce wa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam walan tarba ankal yahudu walan nasara Yahudawa ba za su taɓa yarda da kai ba hakanan kiristoci ba za su taɓa yarda da wani abu da ka zo da shi ba har abada hatta tattabi a millatahum sai ka bi tafarkinsu walan tarba ankal yahudu walan nasara da yahudawa da nasara ba za su taɓa yarda da wani abu da ka zo da shi ba hatta tattabi a millatahum sai ka bi ta farke su Allah yake gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa kulka ce inna hudallahi huwal huda Lallai shiriya ta Allah ita ce shiriya to sai Allah ya gargadi manzonsa Allah ya yi gargadi ga manzonsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa wala inita ba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka aka al-ilmi da dai zaka bi son zuciyan kiristoci da yahudawa a bayan hujja da ta zo maka na ilimi daga wajen Allah da za ka bar shiriyar da Allah ya baka ka koma bin tafarkin Yahudawa da Nasara malaka min Allah min waliyin wala nasira. ba ka da wani majibinci koma bayan Allah wato a wajen Allah kuma babu wani mai taimakonka mu lura da wannan ayan da kyau domin Allah wannan maganar Allah yana yin ta ne da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam kai tsaye. Maganar ba a yin ta da mu mabiyan manzon Allah, ana yin ta ne kai tsaye da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Don haka magana tana da girman gaske. Allah yake gaya wa annabi Muhammad. ya ce masa yahudawa da kiristoci ba za su taɓa yarda da kai ba har abada shi yasa aka kawo harafi na lan walan tarba ankal yahudu walan nasara Allah yake gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har abada yahudawa da nasara ba za su taɓa yarda da kai ba sannan kuma Allah ya ce masa da dai za ka bi ta farkinsu, to da kuwa ka barranta da Allah maɗaukaki bi ma'ana babu wata alaƙa kuma tsakaninka da Allah subhanahu wa ta'ala domin haka in dai kana neman yardan Allah to ka guji Yahudawa kuma ka guji Nasara don haka maganan nan tana da girman gaske. yana da kyau mu kiyaye duk wata maganar da Allah ya yi ta kai tsaye da annabi Muhammad a cikin Ƙur'ani wannan magana tana da girma ga musulmi kamar ne ana so a yi magana da aka zo gidanka ana so a yi magana da wani daga cikin mutanen gidan sai aka yi tambaya ina mai gida ku sauran kuna sauraro sai aka ce masa to ka jifa ga abin da muke so mu gaya maka idan aka yi magana da mai gida to duk mutumin da yake cikin wannan gidan sai ya shafa wa kansa ruwa ko an yi mai gaba daya to magana ce aka yi da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka kowane musulmi ya saurara da kyau ibnu nasir as-sa'di allah ya ji kansa a tafsirinsa ya ce wal khitabu wa in kana li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ita wannan maganar ko da shike ana yin ta ne ga manzon Allah fa inna ummatahu dakhilatun fi zalika al'ummarsa sun shiga cikin wannan maganar maganar kai tsaye ana yin ta ne da manzon Allah amma ana nufin al'ummarsa domin an tabbata shi manzon Allah ba zai bi son zuciyan Yahudawa da Nasara ba domin haka wannan wani gargadi ne gare mu mu da muke da'awar mabiyansa ne saboda haka ita wannan ayar ta ɗari da ashirin ta suratul bakara tana haramta dukkan wani yarjejeniya da zai auku a tsakanin musulmai da yahudawa ko tsakanin musulmai da kirista a kan kowace matsala da ta shafi addini kai tsaye wannan aya ta haramta babu wata yarjejeniya da za a yi tsakanin musulmi da kirista ko tsakanin musulmi da yahudawa a kan wata matsala ta addini misalin da zai nuna muku abin da wannan aya take tsawatarwa a kai shine abin da ya auku a cikin kwanakin nan wanda mafi yawan jama'a sun sani a ranar talata sha biyu ga watan tara sha biyu ga wannan watan da muke ciki paparoma benedict ya gabatar da wata lacca a university of eh, regensburg da yake kasar germany musulmi ɗaɗɗaya ne bai samu labarin irin ɓatancin da paparoma ya yi wa addinin musulunci a wannan laccan ba wanda a ƙarshen laccan shi fafaroma yake cewa we invite our partners in the dialogue of cultures wato yana nufin cewa muna gayyatar 'yan uwanmu musulmai a cewarsa domin babu 'yan uwantaka a tsakanin musulmi da kirista ya ce muna gayyatan uh, our partners abokan zamanmu muna gayyatan su su zo mu zauna don mu yi muhawara a kan saɓani na al'adu saɓani na al'adu da yake tsakanin musulmai da kirista abin takaici shine an samu wasu ƙasashen duniya na musulmai waɗanda suka tura jakadunsu zuwa ga fafaroma har aka zauna da su ba tare da shi fafaroma ɗin nan ya furta wata kalma na tuba ko kuma janye waɗannan maganganu da ya yi na ɓatanci ga addinin musulunci ba Allah ya ce wa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam walan tarba kar yahudu walan nasara hatta tattabi a millatahum Yahudawa da Nasara ba za su taɓa yarda da wani abu da ka zo da shi ba sai ka bi tafarkinsu. farkinsu maganar ana yin ta ne da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. To yaushe ne a ce musulmi zai yarda ya zauna da Kirista ko ya zauna da Bayahude a tattauna wata matsala ta addini? Bayan ga maganar da Allah ya yi ta da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya ce har abada ba za su taɓa yarda da wata matsala ta addinin musulunci ba. sai fa in musulmi zai bar addinin sai shiga nasu kai jama'a ko mun manta wannan aya ne la haula wala quwwata illa billah ibn al-qayyim al-jawziya Allah ya ji kansa shekarunsa 676 da mutuwa yanzu ya dade da barin duniya ya rubuta littattafai masu tasiri a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin waɗannan littattafai akwai littafin da ya rubuta wanda a tsawon tarihi ba a yi irinsa ba sunansa ahkamu ahli zimma a tsawon tarihi tarihin musulunci ba a taɓa samun wani malami wanda ya rubuta littafi akan yadda ake zama da kiristoci da kuma yadda ake zama da yahudawa a duniya ba a taɓa yin malamin da ya rubuta littafi a tsarin musulunci kamar ibnul qayyim al-jawziyya ba domin haka duk wani musulmi da yake son ya zauna da kirista ko ya zauna da bayahudi a tattauna wata matsala na addini to akwai buƙatar ya karanta ahkamu ahli zimma littafin ibnul qayyim al-jawziyya shekarunsa ɗari shida da da shida da mutuwa yanzu don haka ba malami ne na yau ba in ka duba littafin nasa a mujallar na biyu shafi na 834 ya ce wallahu ta'ala ƙasama khalqahu ila kufarin wa mu'minin Allah ya raba halittansa kashi biyu Allah ya kasa halittansa kashi biyu su mutane kashi biyu ne daga mutanen kirki sai mutanen banza ba na uku fa su'ada wa ha'ula'i ashqiya waɗannan na kirki ne don haka a lahira za su tafi aljanna waɗancan na banza ne don haka a lahira za su tafi wuta ba na uku sai ibn al-qayyim ya ce wal kufru wa in ikhtalafat shu'abuhu shi kafirci ko da rassansa sun sassaba a ce wannan Bayahude ne wannan kirista ne wannan kaza wannan kaza fayajma'uhu khaslatani duk mutumin da ba musulmi bane duk wata aƙida ko addini wadda ba musulunci bane to akwai ɗabi'u biyu da suke haɗa su duk inda ka samu kafiri zaka samu yana da ɗabi'u guda biyu je ibnul qayyim al-jawziya kuma gaskiya ne ɗabi'a ta farko takzibur rasuli fi khabarihi duk inda ka samu kafiri za ka taras da shi yana ƙaryata abin da manzon Allah ya ba da labari babu wani kafiri da yake gaskanta maganar da annabi Muhammad ya zo da ita ko akwai shi ibnul qayyim ya ce na biyu adamul inqiyadi li amrihi babu wani kafiri a duniyan nan wanda yake biyayya ga umarnin annabi Muhammad ko akwai shi yace don haka duk inda kafiri yake kama hutar da kanka na bambanta wasu daga wasu matukar mutum kafiri ne za a same shi da ɗabi'u guda biyu ɗin nan ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ƙin bin umarnin manzon Allah sai ibn qayyim ya ce kama annal imana yarji'u ila aslaini kamar yadda imani yake komawa ga asali biyu duk inda musulmi yake a duniya in dai musulmi ne za ka samu yana da ɗabi'u guda biyu na farko fa'atun rasuli fi ma amara in dai annabi ya yi umarni wannan musulmin yana biyayya ga umarnin manzon Allah wa ɗabi'a ta biyu tasdiquhu fi ma akhbara duk inda musulmi yake zaka samu yana gaskanta abin da manzon Allah ya ba da labari ce don haka waɗannan abubuwa guda biyu su suka bambanta musulmi da kafiri kafiri har abada baya gaskanta annabi Muhammad kuma baya biyayya ga annabi Muhammad to idan ka zauna da shi za ku yi yarjejeniya akan wata matsala ta addini shin yaya za a yi a daidaito akan wata matsala shi dai har abada ba zai gaskanta annabinka ba kuma ba zai taɓa bin umarnin annabinka ba ce fa'idar zama da shi akan tattauna wata matsala da ta shafi addini bare kuma Allah ya ba mu labari duk inda kafiri yake mutum ne wanda yake da ha'inci a suratun nisa Allah ya ce alam tara ilal ladina utu nasiban alam tara ilal ladina utu nasiban min alkitabi yashtaruna ad-dalalata wa yuriduna an tadillu as-sabil hmm. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا Allah ya ce zan tara ilal ladina utu nasiban min alkitabi shin baka ganin wasu mutane da aka ba su wani yanki na littafi ai yahudawa an ba su wani yankin littafi su ma kiristoci an ba su nasu amma sai suka aje littafan yashtaruna balala suna sayan bata wa yuriduna an tabillu sabil kuma suna ta kokari su ga ku musulmai kun bace kun bar tafarki bayan sun bata kokarin su shine kuma musulmai ku bata wallahu a'lamu bi a'da'ikum shine Allah ya mana gargadi yace Allah shi yafi sanin makiyanku ya ku musulmai idan Allah ya yi magana ku gaskanta da mu da Allah wa ya fi mu sanin makiyanmu Allah ya fi mu sani wallahu a'lamu bi a'da'ikum Allah shine ya fi sanin makiyanku wa kafa billahi waliyan Allah ya isa ya zama mai jibintar ku wa kafa billahi nasira kuma Allah ya isa ya zama mai bada taimako gare ku ku kwatanta ƙarshen wannan aya ta suratul nisa da kuma waccan aya ta suratul bakara da muka karanta Allah ya ce wa annabi Muhammad wala in a ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-ilmi ma laka min Allahi min wala nasir da za ka bi son zuciyan ahalul kitabi ba za ka samu mai taimako ba kuma ba za ka samu majibinci ba a wannan aya ta suratun nisa a ƙarshen ta Allah ya ce wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira Allah ya isa ya zama mai taimakon ku kuma Allah ya isa ya zama mai jibintar ku don haka da Allah ya kamata ku dogara kawai kada ku mai da hankali gare su ta yi kun manta gargadin da Allah ya mana a cikin Qur'ani ne Allah ya mana gargaɗi game da ahlul kitabi ɗin nan ya ce mana wala ya zalu na yi ƙatilu na ku. Wala ya zalu na yi ƙatilu na kum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. ومن يعتبد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Allah ya gaya mana a cikin Ƙur'ani ya ce, Wala ya zalu na yuqatilunakum ba za su bar yaƙanku ba fa ya ku musulmai, ba za su taɓa gushewa suna yaƙi da ku ba, hatta yardukum an dinikum sai sun tabbata sun sa kun yi ridda kun bar addininku, Allah shi kare mu. In in fa za su iya, ta kowace kafa za su yi yaƙi da ku. har duniyan nan ta zo ƙarshe babu wani lokaci da kafirai za su bari yaƙan musulmai hanyoyin yaƙin nan kuma suna nan da yawa muddin za su iya to sai sun sa kun yi ridda kun bar addininku wa man yartadid minkum an dinihi wanda kuwa har yayi ridda daga cikinku ya bar addininsa fa ya mutu wa huwa kafirun ya mutu yana kafiri fa ulaika habitat a'maluhum waɗannan ayyukansu sun ɓaci Allah shi kare mu don haka wajibi ne ku gaskanta maganar Allah wallahi duk abin da Allah yake faɗa mana gaskiya ne to ga ma wani misali nan na kusa misali na kusa wanda an gabatar da nasiha a garin nan a yadda labari ya iso gare ni cewa akwai wata doka da aka tsara game da yara a ƙarƙashin kundin tsarin mulki na Najeriya. Wani bawan Allah ya ba mu kwafi guda na wannan dokan Allah ya saka masa da alheri, kun gan shi. Wannan littafi tsari ne na dokokin yara a ƙarƙashin kundin mulki na Najeriya. idan ka buɗe littafin a sashi na uku protection of the rights of a child na 21 ga dokan da aka yi no person under the age of 18 years is capable of contracting a valid marriage and accordingly a marriage so contracted is null and void and of no effect whatsoever duk wani yaro wanda ya kasa shekara goma sha takwas ba daidai ba ne ya yi aure kuma auren da aka yi shi har idan yaron bai kai shekara goma sha takwas ba wannan auren haramtacce ne ba shi da wani tasiri a hadokan najeriya jihar neja a wace ƙasa take ne toho wannan dokan ta shafi 'ya'yanka da nawa kenan ko Na 22, no parent, guardian, or any other person should betroth a child to any person. Haramun ne ga iyaye ko waliyi ko wani mutum wanda yake tsayawa akan wani yaro, ya yi yaron da bai kai shekara goma sha takwas aure ba. Sannan na biyu, wato rakami na biyu a ƙarƙashin lamba ta 22, suka ce a betrothal in contravention of subsection 1 of this section is null and void auren da aka yi shi a ƙarƙashin wannan bayani haramtacce ne ba shi da wani tasiri to sai suka yi magana ta ƙarshe a kai ga doka shine na 23 a person a who marries a child or b to whom a child is betrothed or c who promotes the marriage of a child or d who betrothed a child ɗayan hudun nan mutumin da ya yi ma yaro aure muddin yaron nan bai kai shekara goma sha takwas ba da wanda aka yi ma auren ko wanda ya yi dalilin auren ko ko wanda ya ɗaura auren commit an offense ya yi laifi a ƙarƙashin dokan Najeriya and is liable on conviction to a fine of half million naira. Don haka za a masa taron rabin miliyan or imprisonment ko kuma za a ɗaure shi a fursuna for a time of five years za a ɗaure shi a fursuna tsawon shekara biyar or both such fine and imprisonment ko ko a haɗa masa duka biyu bayan an masa tara ya ba da rabin miliyan sannan kuma a ɗaure shi shekara biyar gashi nan a gabana sake karanta mana walantar ba an yahudu ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله ما لك من الله من ولي ولا نصير لا حول ولا قوة إلا بالله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى Allah ya ce har abada Yahudawa da Kiristoci ba za su taɓa yarda da kai ba, hatta tattabi a millatahum sai ka koma bin tafarkinsu. Ƙul inna lahi huwal huda to ka ce musu shiriyar Allah ita ce shirya amsar da ake so mu bayar kenan. Shin da wannan doka da suka yi da ta Allah wanne za ku zaɓa? To duk inda aka karanta muku wannan sai ku ce inna lahi huwal huda. shiriya ta Allah ita ce shiriya wala inita ba ta a hawa ahun kuma wallahi da dai za ka bi son zuciyansu ba a ja aka min ilimi bayan abin da ya zo maka na ilimi malaka min min waliyin wala nasir ba ka samu wani majibinci koma bayan Allah kuma babu mai taimako a gare ka don Allah ya tambaye ku su waye suka rubuta wannan dokan ne ni kam babu mamaki ba kusan amsan ba ko mutanen da kuka zaɓe su su zama ku waɗanda kuka zaɓe su su zame 'yan majalisanku su ne fa waɗanda suka rubuta wannan doka don Allah ku lura idan ma ba su ne suka rubuta wannan doka ba to tun da kun zaɓe su sun tafi wannan zaure wajibin farko a kansu shine su tsare amanar addininku duk mutumin da aka zaɓe shi a matsayin sanata ko aka zaɓe shi a matsayin ɗan majalisa wajibi ne a lokacin da yake zaunawa a kan wannan kujera tunaninsa na farko ya zama yana wakiltan wata al'umma ne da lafiyanta da addininta da tsiranta na duniya da kiyama don haka duk abin da zai taɓa addinin ta ba zai yarda ba. abin da ya kamata a ce sanatocinmu da 'yan majalisa sun yi kenan idan aka kawo irin wannan doka daga ƙasashen turai za a gabatar da shi nan take sai ɗan majalisa ya miƙe tsaye ya ce a'a akwai wata sura guda da ta mana bayanin yadda zaman mu nan zai kasance tunda zama ne wanda ya zama akwai musulmi akwai kafiri Allah ya ce mana qul ya ayyuhal kafirun rahim. haka ne qul ya ayyuhal kafirun ya ƙarasa har zuwa ƙarshen sura. A'budu ma ta'budu. Me kuma Allah ya ce a gaba? Antum abidun ma a'budu. Wala an abidun ma abattum. لكم دينكم ولي دين ni ina mamaki mai yiwuwa kun taba jin labarin dan majalisan da ya karanta kuliya a wannan zauren wani ya ce sai dai a sallah ita ma da ana fassarawa ba zai yi ba <laughs> wai ina laifi ne a karanta kuliya a zauren 'yan majalisa ka sake karanta mana kuliya ayyuhal kafiru ayyuhal kafiru ya ku arna me Allah ya ce la a'budu ma ta'budu ba ni bautan abin da kuke bauta ma wala antum abiduna ma kuma ba ku bautan abin da nike bauta wala ana abidun abadtum har abada ba yanzu ba ba zan bauta ma abin da kuke bauta ma ba wala antum abiduna ma a'budu kuma in kun ga dama har abada kar ku shiga nawa addinin lakum dinukum waliyadin wannan shine haddun fasilun bainana ka ga shamakin da yake tsakanin mu kenan tunda zauren akwai kirista akwai musulmi ina laifi ku rike naku addinin in rike nawa wajibi ne ga kowane musulmi ya yi tunani game da wannan aya walan tarba ankal yahudu walan nasara hatta tattabi a millatahum al'imamu shaukani Allah ya ji kansa shekarunsa ɗari da saba'in da bakwai da mutuwa yanzu a tafsirinsa fathul qadir da yake fassara wannan aya ta ɗari da ishirin ta suratul bakara Ya ce wa yahtamilu an yakuna ta'riban li ummatihi wa tahziran lahum wannan ayan kana iya ɗaukanta Allah ya saukar da ita ne domin gargaɗi ga al'ummar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam, domin jan hankalinmu mu musulmai, an yi wa shay'an min zalika, kada su yarda a samu sun daidaitu da Kiristoci ko Yahudawa ta wajen soke wata ƙa'ida ta musulunci. aw yadkhulu fi ahwiyati ahlil milal ko a waye gari musulmai sun shiga tafarki na bin son zuciyar mabiya addinan nan yahudawa da nasara wa yatlubu rida ahlil bid'a a waye gari musulmai sun koma neman yardan yan bid'a wa fi hadhihi al-aya min al-wa'id ash-shadid alladhi tarjifu lahu al-qulub al-imam shaukani yace wannan aya a cikinta akwai tsawatar wanda yake girgiza zukata ga mai hankali domin da Allah ya tashi magana bai yi magana da kowa ba da annabi Muhammad ya yi maganan kai tsaye ya ce masa ya kai Muhammad har abada Yahudawa da Nasara ba za su taɓa yarda da wani abu da ka zo da shi ba. Kunga akwai gargaɗi mai girgiza zukata a cikin wannan aya. Wata tasadda'u minhu al-af'ida ma yujibu ala ahli al-ilmi al-hamilina li hujjajillahi subhanahu wal na bi bayani shara'ihi tarku dihani li ahli al bid'il mutamazhibina bi mazahibi su'i wajibi ne ga duk wani mutum wanda yake da ilimi ya san hujjojin Allah ya yi ƙoƙari ya tsaya ya ga cewa ya kare addinin musulunci daga wato barna wanda 'yan bidi'a da miyagun mutane za su yi ƙoƙarin shigarwa cikin karantarwar manzon Allah. at-tarikina lil amali bil kitabi was sunna waɗanda suka bar aiki da ƙur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-mu'thirina li ra'ayi alaihima waɗanda suke iya fifita ra'ayin mutane akan aiki da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi sallam. wannan malamin shekarunsa ɗari da saba'in da bakwai da mutuwa amma abin da yake faɗa sai ya dace da halin 'yan majalisar mu a yanzu an wayi gari wasu mutane suna fifita ra'ayin turawan yamma a kan sunnonin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Kai a matsayinka na musulmi babu mamaki ma iyayenka musulmai ne, da kakanninka, wanda ko da za a ɗauki musulunci na a matsayin al'ada, kai ya kamata a ce ka kare shi bare kuma addini ya fi ƙarfin haka. A wayi gari za ka sake addininka, ka fifita ra'ayin wasu kafirai shine al-imamu shaukani ce fa na galiba haula'i akasarin waɗannan mutane wa in abhara ko da a bayyane ya nuna cewa ya yarda da sunnar manzon Allah wa a bana min akhlaqihi layyinan ta ɗabi'unsa za ka fahimci akwai sassauci wajen riko da sunna la yurdihi illa tiba'u bid'atihi wa dukhulu fi madakhilihi wa fi khaba'ilihi babu abin da yake kwantar da hankalinsa irin a ce wato ya shiga cikin irin wannan bidi'a wato kirkire-kirkire na zamani ko kuwa ya auka ma irin wannan rudu a waye gari yana fifita ra'ayin wasu mutane akan sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya ce fa'in fa'alal alimu zalika da an allamahu Allahu min ilmi in aka waye gari shi masani ya aikata haka ya kare sunnar annabi a kowane waje duk inda aka zauna zai yi ƙoƙari ya kare tafarkin manzon Allah ma yastafidu bihi anna hudallahi huwa ma fi kitabihi wa sunnati rasulihi don abin da aka amfana da shi shine cewa shiriyar Allah ita ce bin Qur'ani da kuma sunnar Annabi Muhammad duk wata doka da za a kirkiro in ta saba ayar Qur'ani da kuma sunnar manzon Allah wajibi ne musulmi yayi watsi da ita la ma hum alaihi ba wai al'adan wasu mutane ba min tilkal bid'a lati hiya dalalatun mahba a ce an waye gari ana bin ra'ayin wata al'umma wanda bata ne tsantsa wa jahalatun bayyana kuma jahilci ne a bayyane wa ra'ayun har ra'ayi ne mai kai mutane ga halaka wa taqlidun ala shafa jurfin harin sannan ana kwaikwayon wasu mutane wanda kwaikwayon nan tamfar tsayuwa ne akan gaba wanda ya kusa ya rusa don duk mutumin da yake kwaikwayon al'adan turawan yamma babu shakka wannan mutumin yana kan gaba na halaka sai dai kawai Allah ya tserar da shi fa huwa izzaka malahu lahu min Allah min wala nasir sai al-imam shaukani ce to in musulmi bai yi haka ba to babu shakka babu wani mai taimako gare shi kuma babu wani majibinci gare shi daga Allah wa man kana kazalika duk musulmin da aka wayi gari yana fifita ra'ayin wata al'umma akan sunnar annabi Muhammad Fahuwa makzulun wannan mutumin kaskantacce ne la mahalata babu ko makawa wahalikun kuma wannan mutumin halakakke ne bila shakkin babu shakka wala shuhubatin kuma babu wata rikita rikita duk mutumin da ka taras da shi yana fifita ra'ayin wata al'umma akan sunnar annabi Muhammad to wannan mutumin babu ma shakka ka tabbatar da cewa halakakke ne Allah shi kare mu ka duba mutumin da ya rayu shekara ɗari da saba'in da bakwai da suka wuce shi yake faɗin wannan magana gashi abin da ya faɗa haka nan yake aukuwa a yanzu Allah ya gaya mana a suratul ma'ida ya ce wa an hukum bainahum bima anzalallah wa la tattabi wa وحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا أن ما يريد الله أن أصابهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا وإن كثيرا من الناس لفاسقون Allah ya ce wa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam wa anihkum bainahum bima anzalallah in za ka yi hukunci tsakaninsu to ka yi da abin da Allah ya saukar. Wala tattabi ahwa'ahum kada ka yarda ka bi son zukatansu. ana magana ne kai tsaye da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ba ma mu ba, jama'a ku lura, aka ce wa manzon Allah in dai za ka yi hukunci wata doka za ka yi a tsakanin waɗannan mutane to tabbata wannan doka daga Allah take kada ka yarda ka bi son zukatansu. Wahzarhum kai hatara ka kiyaye waɗannan kafirai an yaftinuka an ba abu ma an anzalallahu ilaika don kuwa za su yi ƙoƙari su fitinantar da kai sai ka bar wani sashin abin da Allah ya saukar maka ku duba yadda Allah yake mana magana a cikin kur'ani dalla dalla kuma abin yana aukuwa yadda Allah ya faɗa ka kiyaye su za su yi ta ƙoƙari su raba ka da abin da Allah ya saukar maka fa in wallau in sun juya baya sun ki aiki da littafin Allah fa'alam sai ka sani annama yuridullahu an yusibahum bi ba'd zunubihim Allah ya yi nufin ya same su ne ah, da azaba a dalilin wani sashen zunubinsu su wa inna kathira minan nasi la fasikuna kuma lallai da yawan mutane fasikai ne Allah shi saba mu bane sai Allah yayi wata tambaya a gaba yace me afa hukumal jahiliyati yabghun Allah yace ashe hukunci irin na jahiliya mutane suke nema wa man ahsanu ahsanu min Allah hukman liqaumin yuqinun Allah ya tambaya ya ce to shin wa ya fi Allah kyan hukunci amma fa ga mutane da suke da imani saboda shi kafiri baya ganin cewa akwai maslaha a shari'ar musulunci ashe mutane hukunci na jahiliya suke nema shi ne al shauka Shaukani yake cewa in ka duba ra'ayin waɗannan mutane za ka tarar da shi halaka ne tsantsa da kuma jahilci a bayyane misali sai aka ce to yaro kada a masa aure sai ya kai shekara goma sha takwas shin kafin yaron nan ya kai shekara goma sha takwas yana iya balaga ko a'a shin yaya za ku yi da sha'awarsa kaga wannan hukunci ne na jahiliya wanda a ƙarƙashin karantarwar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ana iya ma yaro aure tun yana ƙarami ka duba fatawar lajinati da'ima a mujallar na goma sha takwas shafi na ishirin da shida. daidai ne a yi ma yaro aure a lokacin da aka ga ya dace saboda Allah maɗaukaki bai daidaita halittar mutane ba wani yana da saurin balaga wani balagarsa takan jinkirta ba ta zuwa da gaggawa sai ya zama an yi wannan doka aka ce to kada a yi ma kowane yaro aure sai bayan shekara goma sha takwas shin don Allah mai ake kokari a halalta ne Allah ya tambaye ku a fahukumal jahiliyyati ya bugun. ashe hukunci na jahiliya tsantsa mutane suke nema waman ahsanu min Allahi hukuman to shin waye fi Allah kyan hukunci li qaumi yuqinu ga mutanen da suke da imani dan sai mai yaqini shi yake gane haka abin takaici ahlul kitabi sun yaƙe mutune kuma sun ci nasara akan da yawa daga cikin al'umma na musulmai misali da zaka lura shine wata al'ada da ta shiga cikin al'umma cewa har abada ba daidai ba ne mutum ya yi aure sai ya gama karatunsa in ya fara karatu ba zai taɓa tsayawa ba sai ya gama sannan ya yi tunanin aure kuma ba ma mace ba har namiji ba ma mace ba har namiji in ya fara karatu to ba zai yi aure ba sai ya gama shi kuwa karatun nan babu mamaki kafin a gama sai an kai wajen shekara talatin da haihuwa yanda ɗan adam yake jin yunwa yake jin kishi hakanan kuma sha'awa fa take jikinsa ɗabi'a ce ya zai yi da ita wasu suna tsoron talauci ai idan mutum ya yi aure kafin wannan lokaci to kenan zai shiga wani hali na ƙaƙanika yi to ya za ka yi da hadisin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake sahihu sunan tirmizi hadisi na biyar. yana sahihu sunan ibn majah hadisi na 2518 hadisin abu huraira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salasatun haƙƙun alallahi aunuhum akwai wasu mutane guda uku tilas ne Allah zai taimake su in ji manzon Allah akwai wasu mutane guda uku tilas ne Allah zai taimake su haƙƙun alallahi aunuhum hakki ne ga Allah ya taimaki waɗannan mutanen guda uku hadisin ya inganta manzon Allah ya ce mutum na farko almujahidu fi sabilillah mutumin da ya tafi yaƙi a hanyar Allah wannan mutumin tilas Allah zai taimake shi ka bar gida ka tafi yaƙi saboda ɗaukaka addinin musulunci ko kuwa wani nau'i na jihadi domin jihadi yana da fuskoki da yawa wannan mutumin tilas ne Allah zai taimake shi in ji annabi sallallahu alaihi wasallam mutum na biyu wal mukatabu alladhi yuridu al-ada'a bawa ne yake son a rubuta masa yarjejeniyar yanda zai fanshi kansa a saka masa wani kuɗi da zai biya don ya samu yanci wannan mutumin shi ma Allah zai taimake shi har idan aka yi yarjejeniya ya kawo wata kima na kuɗi saboda a bashi yancinsa to Allah zai taimake shi sai ya samu wannan dukiya saboda ya yantar da kanshi sai annabi ya ce mutum na uku wanna kihul ladhi yuridul afafa mutumin da ya nemi aure saboda ya tsare mutuncinsa wannan mutumin tilas ne Allah zai taimake shi idan kana musulmi wajibi ne ka yarda da maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me ake nufi da cewa hakki ne Allah zai taimake su ka duba sharhan wannan hadisin a cikin tuhfatul ahwazi a mujallar na uku shafi na goma sha biyar al kafuri ya ce abin da ake nufi da cewa hakki ne Allah zai taimake su sabitun indahu i'anatuhum taimakon waɗannan mutane guda uku tabbas ne a wajen Allah maɗaukaki au wajibun alaihi wajibi ne ga Allah zai taimaki waɗannan mutane guda uku bi muktaba wa'adihi mu'awanatihim saboda wato shi ya hukunta wa kansa ya yi alkawari zai taimaka musu ɗin don haka ya zama wajibi a kansa Tunda hadisin nan ya tabbata daga manzon Allah duk mutumin da ya nemi aure don ya tsare mutuncinsa tilas ne Allah zai taimake shi cewa tilas ne Allah zai taimake shi taimakon nan baki ɗaya a rayuwarsa ne duk abin da ya sa a gaba Allah zai taimaka mishi a kai in karatu yake yi Allah zai taimaka masa a wannan karatun da ya sa a gaba in sana'a yake yi Allah zai sa mata wannan sana'a albarka duk abin da ya sa a gaba Allah maɗaukaki zai masa wannan abin albarka Tun da wannan hadisi ya inganta daga manzon Allah babu sauran uzuri ga wani mutum musulmi ya ce ba zai yi aure ba sai ya gama karatu man da aka ila gairi tazwij duk wanda ya kira ka ya ce kada ka yi aure faƙad da aka ila gairil islam wannan mutumin hakika ya kira ka zuwa ga wani addini ba musulunci ba in ji al'imamu ahmad bin hanbal don kuwa ya saba ma tafarkin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to wanda ya ce ba zai yi auren ba sai ya gama karatunsa ya zai yi da sha'awa in dai yana da lafiya ya zai yi da sha'awa to ɗayan uku ne ko dai na farko a koma shan kanwa kun sai an ce kanwa eh, matan gardi ko ku tambayi hausawa nau'i ne na ƙoƙarin ya dake kansa ko na biyu a wayi gari ya koma amfani da hannunsa don ya cire sha'awa wanda ake ce ma na ya ringa amfani da hannunsa don ya fitar da mani ya cire ma kansa sha'awa wanda yin haka kuma ba a kuɓutan ba domin malaman sunna babu shakka sun tabbatar da cewa haramun ne ka duba maganar da abdulaziz bin baz allah ya ji kansa ya yi a cikin littafin alfatawa shar'iyya shafi na ɗari shida da biyar ya ce wallazi alaihi jumhuru ahlil ilmi abin da galibin malamai suke faɗa shine haramun ne musulmi ya yi amfani da hannunsa don ya cire sha'awa me yasa saboda Allah maɗaukaki ya faɗa mana farkon sura ya ce kad aflahal mu'minun bismillahirrahmanirrahim qad aflahal mu'minun me yace a gaba الذين هم في صلاتهم خاشعون مجيد والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون نعم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغي وراء ذلك فأولئك هم العادون Allah ya ce kad aflahal mu'minun hakika masu imani sun ci nasara Allah ka samu ne su waye masu imani Allah ya fassara su ya ce alladhina hum fi salatihim khashi'un su ne waɗanda suke tawali'u a cikin sallansu in sun tsaya sallah ba soshe-soshe ba waige-waige ba yawan tunani suna cikin tawali'u da natsuwa walladina hum anil lagwi mu'riduna kuma su ne waɗanda suke kau da kai game da zancen banza duk inda ake magana da take kada girma baka samun su a wannan guri walladina hum lizakati fa'iluna kuma su ne waɗanda suke aikatawa game da zakka suna fitar da zakka idan dai suna da dukiya ta kai nisabi to suna ƙoƙarin fidda zakka walladina hum li furujihim hafizuna kuma sune ne waɗanda suke tsare al'auransu suna tsare al'auransu illa ala azwajihim ba sa cire sha'awa face ga matansu aw ma malakat aimanihim ko kuwa wato abin da damansu ta mallaka musu sune bayi imma matansu ko kuma ta bayinsu ta nan ne kawai suke cire sha'awa imma ta hanyar matan aure ko kuma bayi fa innahum gairu malumin sai Allah ya ce su kan ba waɗanda ake zargi ba ne in suka cire sha'awa ta matan aure ko kuma ta bayi sai Allah ya ce faman ibtaga wara a zalika duk wanda ya nemi wata hanya koma bayan biyu ɗin nan ya cire sha'awa fa ulaika humul aduna waɗannan su ne masu ƙetare iyaka kun ga Allah ya takaita mana hanyoyi guda biyu da ya halalta mana a cire sha'awa in ma ta matan aure ko kuma ta baiwa amma in aka ƙetara Allah ya ce famanib daga wara a zalika wara a zalika duk abin da ya saba waɗannan hanyoyi guda biyu fa'ula'ika humul aduna to waɗannan mutane su ne masu ƙetare iyaka don haka duk mutumin da zai yi amfani da hannunsa ya cire sha'awa ya yi amfani da wata hanyar cire sha'awa wacce Allah maɗaukaki bai yarda da ita ba domin da Allah ya yarda da ita da bai faɗi wannan maganar da ya faɗa a suratul mu'minun ba Fa man ibtaga wara zalika fa ulaika humul adun don haka galibin malaman sunna suke haramta mutum ya cire sha'awa da hannunsa in ka duba majmu'u fatawa na Sheikhul Islam Ibn taimiyya a mujallar na 34 shafi na 23 yayi magana mai tsawo akan wannan matsala. wanda fatawan sahabban annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam kenan da kuma tabi'ai duk da shike an samu daga cikin sahabbai da tabi'ai waɗanda suke cewa akwai waɗanda sha'awarsu tana tsananta yadda take iya kaiwa ga waɗannan mutane za su cutu matuƙar ba sun cire wato sha'awar nan ba sai sahabbai da wasu tabi'ai suka ce babu laifi ga mutumin da aka tabbatar zai samu halaka ko zai samu wata cuta mai tsanani matukar ba ya cire wannan sha'awa ba yana iya amfani da hannunsa illarura ta kai makura amma hakikatan malaman sunna sun tabbatar da cewa hanya ce wadda musulunci ya haramta hakanan al uh, alimamu ahmad bin hanbal ya faɗa da al shafi'i yake kafa hujja da waɗannan ayoyi Allah ya ce wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un wallazina hum wallazina hum ala salawatihim yuhafizun me Allah ya ce a ƙarshe ulaika humul warithun ومأواهم فيها خالدون magana in ta kai ga firdausi ka ɗaga murya a kai Laramma. Allah ka samu ne masu shiga da aka jera siffan masu imani Allah ya ce wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un kuma su ne waɗanda suke tsare amanarsu kuma suna tsare alkawarinsu Allah ka samu na ciki wallazina hum ala salawatihim yuhafizun kuma su ne waɗanda suke kiyaye sallolinsu da ita aka fara kuma da ita aka ƙare Allah ya ce ula'ika humul warisuna waɗannan su ne masu gado allazina yarisuna alfirdaus waɗanda suke gadon aljannar firdaus hum fiha khaliduna a cikinta suke dawwama malaman sunna suna kafa hujja da waɗannan ayoyi su haramta amfani da hannu ta cire sha'awa. Bin Baz ya ce wal'adi huwa zalimu al hududillah wanda ya ƙetare iyakan Allah shine wanda ya zalunci kansa. wanda yake taka dokokin Allah fa akhbara subhanahu anna man tajawaza jima'al eh, zawja wa eh, jima'a eh, sariya fa innahu adi mutumin da ya ƙetare tarawa da matar aure ko baiwa ya koma cire sha'awa da wata hanya to wannan mutumin ya ƙetare iyaka fala ya juzu lahu hazal amal wannan aiki haramun ne gare shi wa fihi mabarun kasira bin baz ya yi magana mai tsawo a kai idan aure ya gagara tunda akwai halin da za a kai ga sadakin ma ya faskara mutum yana son auren abin ya gagara a nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin mafita hadisin yana sahihul bukhari kitabun nikah hadisi na 565 yana sahihu muslim kitabun nikah hadisi na 1400 manzon Allah ya ce wa mallam yastati yana magana da matasa a zamaninsa da matasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana ya ce wanda bai iya samun halin auren ba babu sadakin ma da zai yi aure yana son ya auren abin ya gagara sai manzon Allah ya ce fa alaihi bi saumi sai ya rike azumi fa innahu lahu wija'un azumin nan shi zai zama garkuwa gare shi bi ma'ana ifu majari shaitan azumi shi yake raunana magudanar shaitan duk mutumin da ya sa azumi a gaba to insha Allahu zai rabu da karfin sha'awa magana ce daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma hadisin yana cikin sahihul bukhari da kuma sahihu muslim don haka maganin sha'awa na farko shine aure na biyu idan sadakin ya gagara to ai ta yawaita azumi idan mutum yana yawaita azumi akwai fa'idoji da yawa da yake samu na farko yana daɗa kusantar Allah ka san baka samun biyan bukata sai ka kusanci Allah lokacin ne Allah yake amsa maka addu'a a lokacin da kake yawaita azumin nan kana daɗa kusantar Allah don haka Allah yana yana amsa addu'an da kake yi sannan na biyu azumin yana raunana wato sha'awar da take jikinka wanda a cikin sauƙi Allah tabaraka wa ta'ala zai sauƙaƙe maka damar da za ka samu aure sannan kuma ga ladan azumi da kai to idan ba a samu ah, matashi ya yi auren ba ya ce shi ko zai yi karatu sai ya ƙare to ta ko sai ya kai ga zina Allah shi kare mu domin sha'awa ɗabi'a ce da take jikin kowane ɗan adam a shi ba zai yi aure ba sannan kuma ba zai yi azumin ba kaga ya ƙetare waɗannan matakai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa don haka ta in ba hattara aka yi ba sai ya kai ga zina don Allah ka tambayi duk musulmin da ya yi jami'a a Najeriya daga namiji har mace in aka tara mutanen da suka yi jami'a suka gama ba tare da sun yi aure ba a cikin mutum ɗari ka tambaye su don girman Allah mutum nawa ne yake gama jami'a lafiya ba tare da ya yi zina ba ya yi adalci ya faɗi gaskiya a cikin ɗari za a samu fasantaj mutum nawa ne ya gama jami'an nan lafiya ba tare da ya auka ma zina ba to ina alheri a wayi gari mutum ya zama fasiki Allah yake mana tambaya a suratu sajida afaman kana mu'minan afaman mu'minan kaman kana fasika hmm. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون Allah ya ce, Afa man kana mu'minan kaman kana fasika, shin wanda ya kasance mai imani yana zama kamar wanda ya kasance fasiki? Tambaya ake muku. kun da yi shuru anya ko akwai masu laifi ne afa man kana mu'minan kaman kana fasika shin wanda ya kasance mai imani ne yana zama kamar wanda ya zama fasiki ba ko buku ba da amsa ba Allah ya ba da amsa ya ce la yastawu ba sa zama daidai ya ce na amanu wa amilu salihati waɗanda suka yi imani da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kuma suka yi ayyuka ingantattu falahum jannatul ma'wa waɗannan suna samun gidajen aljanna a matsayin makomansu jaza nuzulan bi makanu ya amaluna a matsayin masauki dalilin abin da suka zan suna aikatawa ɗaya sashin fa wa amma ladina fasaku أما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا كلما أرادوا أن يخرجوا من فيها أعيدوا كلما أرادوا أن يخرجوا منها منها أعيدوا فيها وذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون Allah ya ce wa amman na fasaku amma waɗanda suka zama fasikai ne fa fa ma'awahum ko masu ita ce wuta Allah shi kare mu kuma idan aka sa su kullama aradu an yakhruju minha duk sa'ilin da suka yi nufin za su fita daga wutan nan u'idu fiha ana mai da su cikinta da guduma la haula la quwwata illa billah Allah shi kare mu wa qila lahum a lokacin da suka yi nufin za su fita daga wuta sun yunkuro akwai mala'iku suna rike da wasu manyan gudumomi sai su maka musu a fuskokinsu idan suka daki huskan sai su ce zuku azaban narin ladhi kuntum bihi tukazibun ku ɗanɗani azaban wuta wanda kuka kasance kuna karyatawa a duniya kuma ba wai azaba ta lahira kaɗai ba ce Allah ya ce wala nuzikan na hum tun daga duniya ma Allah zai fara yi mafasiki azaba Allah ya ce wala nuzikan na hum min al'azabil kuma wallahi inji Allah in dai mutum fasiki ne sai mun ɗanɗana masa azaba ta kusa ta duniya kafin wancan babban azaban tun daga duniya ga cutar aids kuna gani yadda take ta kama mutane tun daga duniya za mu ɗanɗana musu azaba ta kusa kafin wancan babban azaban idan bai tuba ba kenan har ya mutu la'allahum yarji'una da fatan ko sa dawo cikin hankalinsu اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعمل annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara wannan da cewa hadisin yana sahihul bukhari hadisi na 386 yana sahihu muslim hadisi na 2275 hadisin samurata bin jundub Allah shi kara masa yarda yaya azaba ta kusa take kafin je ga babban azaba azaba kashi biyu ne wanda mazinaci yake samu da farko akwai azaban da yake samu da zaren ya mutu wannan ita ce al'azabul adina azaba ta kusa al'azabul akbar ita ce wanda za a sa shi a ranar tashin kiyama ga wanda ya mutu kenan bai tuba ba domin babu zunubin da Allah bai gafarta ma bawa in dai bawa ya dace da rahamar Allah ya tuba kafin mutuwansa. manzon Allah ya ce ra'aitul lailata rajulaini yana gaya masahabbai ya ce a daren jiya da na kwanta bacci na ga wasu mutane sun zo mini kun san baccin annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne manzon Allah in yi mafarki mafarkin gaskiya ne mafarkin da annabi yake yi shi ma wahayi ne ya ce ina kwance a daren jiya sai ga mala'ika jibrilu da mika'ilu sun zo min atayani fa akhadha bi yadi suka kama hannuna fa akhrajani ila al-ard suka ɗauke ni suka fita da ni daga makka suka kai ni ƙasa mai tsarki ƙasar kudus. da aka kai manzon Allah ƙasar kudus a wannan daren tafiyar ta musamman ce Allah ya turo mala'ika Jibril da Mika'il su ɗauki manzon Allah su je su nuna masa yanda ake wa mutane azaba nau'ukan zunubai daban-daban. tafiyar ta musamman ce an tafi da annabi ne don a nuna masa irin azaban da ake wa mutane daban-daban Allah shi kare mu daga cikin mutanen da manzon Allah ya ga ana musu azaba a wannan daren akwai mazinata manzon Allah ya ce fan talaqna ila faqabin misla tanur suka kama hannuna suka tafi da ni ga wani guri siffansa kamar bututu yana wato murhu ne haka yana tsari na bututu a alahu bayyukun samansa a matse wa asfaluhu in kasansa da faɗi ya tawakkadu ta narun ga wuta a ƙarƙashinsa samansa a tsuke kasansa yana da faɗi sannan cikinsa wuta ne aka kunna ah, ga mutane a cikin wannan gurin ah, ana babbaka su ba izaktaraba irtufi'u hatta kadu a ya kurju ana cikin musu azaban nan sai a ɗaga wannan wato abin da yake kaman bututu da aka rufe su da shi sai sun yi ƙoƙarin za su fita fa'iza wato sai sun yi ƙoƙarin za su fita sai a mai da shi a rufe fa'iza hamadat raja'u fiha idan ya ɗanyi sanyi sai su koma ciki wa fiha rijalun wa nisa'un uratun cikin wannan guri akwai maza da mata mata tsirara inji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisin yana sahihul bukhari da muslim hadisi ne muttafaqun alai ya lahabun min asfali minhum annabi ya ce ga harshen wuta yana zuwa musu ta su. ana dafa su ta ƙasansu wutan yake fitowa fa'ida a tahun zalikan lahabu idan wannan harshen wutan ya fito manzon Allah ya ce babu sai su yi kururuwa a ganin irin wannan nau'in azaban da ake musu sai na yi tambaya na ce subhanallah man haza manzon Allah ya ce waye waɗannan kenan kalu sai mala'ika jibril da mika'il suka ce allazi ra'aitahu fi saqabi fa hum zunatu waɗanda ka gansu a cikin wannan murhu an kife su da wannan abu kamar wato bututu mazinata ne maza da mata ake musu wannan azaba azabar da za a rika musu kenan kafin tashin kiyama a je filin hisabi sannan su tafi makomansu ta ƙarshe wannan ita ce fassaran al'azabul adna dunal azabil akbar daga bakin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam Allah shi kare mu in ka duba littafin ibnul qayyim al-jawziya rawbatul muhibbin shafi na 440 yace i'lam ka sani ya kai dan uwa annal jaza'a min jinsil amal ana saka wa mutum ne a lahira da jinsin aikin da ya yi a duniya sakayyan da Allah zai maka a lahira yana dacewa da irin aikin da kai a duniya sai yace ce wal qalbul mu'allaqu bil haram zuciyan da ta ratayu da aikata haram aka wayi gari zuciya ba ta tunanin komai sai zina ya ce kullama hamma an wato yufariquhu wa ya minhu ada ilaihi duk sa'ilin da mazinaci ya yi ƙoƙarin ya tuba sai ya sake komawa wato cikin halaka ɗin ya koma ga tunanin zina ولهذا كان جزاؤه في البرزخ وفي الآخرة هكذا ابن القيم يتي دون هكا sakayyan da Allah zai masa a bayan mutuwansa a barzahu sannan kuma a lahira irin wannan nau'i na azaba kenan da za a musu fa innahum kullama hammu bi taubati domin yadda mazinaci a duniya yake ta wasi sai ya yi ƙoƙarin ya tuba ya koma ya yi ƙoƙarin ya tuba ya koma to sai Allah ya masa azaba irin wannan idan aka sa su a cikin wannan gurin sai a ɗaga murfin sai sun yi ƙoƙarin su fita sai a mai da murfin a rufe a sake dawo da azaban sabuwa can jimawa sai a ɗaga murfin sai sun yi ƙoƙari su fita a mai da shi a rufe kamar yadda a duniya ya kasa tuba duk sa'ilin da ya ƙoƙarin ya bar zina ɗin sai ya koma to haka nan Allah zai saka mishi gwargwadon yadda jinsin aikinsa ya kasance a duniya ya ce haka nan kamar yadda mazinaci Eh, yadda ibnu hajar al-asqalani shi ma ya faɗa kenan a cikin fathul bari a mujallar na goma sha biyu shafi na ɗari hudu da sittin da shida ya ce azabar da ake mu mazinata a bayan mutuwar su kafin kiyama munasaba munasabatul uriya lahum eh, dace wanda ya yi da aka bar su tsirara a cikin wuta maza da mata dukka sunan tsirara ana musu azaba ya ce listighfafihim an yufbahu saboda sun cancanta a kunyata su li'anna adatahum an yastatiru fil khulwa domin al'adan mazinaci a duniya shine ya buya ya saba ma Allah to a kiyama sai Allah ya tube shi tsirara ya masa azaba fa uqibu bil hatki sai aka yi musu uquba a bayan mutuwarsu ta kece mutuncinsu aka tube su tsirara aka sannan aka sa su a cikin wannan guri da ake musu azaba wal hikmatu fi itiyanil azabi min tahtihim sannan hikimar da take wato da Allah yake yi musu azaba wuta take zuwa ta ƙarƙashinsu hikimar haka ɗin saboda kaunuhum jinayatuhum min a'ba'ihim sufla saboda zunubin da suka yi ma Allah sun yi amfani da al'auransu ne don haka yasa azabar da Allah yake musu take zuwa musu ta ƙasansu tunda ta ƙasa suka saba ma Allah to ta ƙasansu ko Allah zai musu azaba Allah shi kare mu to ta ya za a yi a ce musulmi ya goyi bayan hukuncin da zai saba ma dokan Allah maɗaukaki wanda Allah yake cewa a fa hukumal jahiliyyati yabguna yanzu hukuncin jahiliya mutane suke nema waman ahsanu min Allahi hukuman waye fi kyawun hukunci a fiye da Allah yuke nuna ga mutane da suke da yakini me zaka ce idan a ce duk sa'ilin da yaro ya kai balaga an masa aure kamar yadda musulunci yayi tanadi shin za a samu raguwan zina ko kuwa a'a idan kuwa aka ce za a saka wannan doka a ƙasan nan ba za a yi aure ba sai bayan shekara goma sha takwas kuma maganar ma faɗa aka yi tun da shekara sha takwas ɗin ba daga lokacin ake auren ba kaga kamar an buɗe ƙofan zina kenan baya ga cewa halaka ce a duniya sannan kuma ga azaba da take jiran mutane a kiyama Allah shi kare mu ƙara mana aya ta gaba aya ta 121 allazina atainahumul kitaba atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون to shi dai Allah ya mai da al'amarin gare mu ya ce mana allazina atainahumul kitaba waɗanda muka ba su littafi yatlunahu haqqa tilawatihi suna karanta shi yanda ya cancanta a karanta shi su gaya wa mutane gaskiyan da yake ciki ula'ika yu'minuna bihi waɗannan su ne suka yi imani da shi waɗanda kuwa ba sa aiki da littafin ba sa gaya wa mutane gaskiyan da ke cikin littafin wa man yakfur bihi waɗanda suka kafirce da littafin fa ulaika humul khasirun waɗannan su suka yi hasara ma rayukansu a nan duniya da lahira ba a cutan Allah da komi Allah shi kare mu sai Allah ya kira su ya ce ya bani Isra'il. Ya bani Isra'il zukuru ni'imati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Allah ya ce ya bani Isra'il ya ku ‘ya'yan Isra'il. Ahalul kitab kenan, uzkuru ni'imati allati an'amtu alaikum ku tuna ni'imar da na yi muku. Ah, wa anni faddaltukum alal alamin kuma cewa ni na fifita ku akan talikai wattaqu yawman ku kiyaye wata rana da take zuwa ranar kiyama واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون واتقوا يوما كوكيا وترانا دا تكيزوا إتشي كياما لا تجزي نفس عن نفس شيئا wannan rana in ta zo wani rai bai wadatar ma wani rai ga komi la haula wala quwwata illa billah wanda duk ya bi wani mutum ya bar Allah to akwai kiyama ka ji tsoron ɗan adam ka bar dokan Allah to ai za ka mutu ko kila za ka mutu za ka haɗu da Allah idan ka ji tsoron wani mutum ka taka dokan Allah to akwai ranar da za ka gamu da Allah ranar da shi wancan mutumin da ka ji tsoronsa ba zai wadatar da kai komi ba game da azabar Allah wala yuqbalu minha adlun kuma ba a karban wata fansa gare su wala tanfa'uha shafa'atun wata ceto wato ceto bai amfanan su wala hum yunsarun sannan kuma ba a taimaka musu wato ceto na ma'abuta shirka bai amfanar da su Allah shi kare mu za mu dakata haka Allah shi sa albarka cikin karatun da muka yi akwai tambayoyi za a karanta sai mu amsa su Allah shi gafarta mana kuskure ba mu ladan abin da muka faɗa Allahu akbar alhamdulillah anan nan nemo kuma ƙarshen katu na yau insha Allah na fata Allah sanya albarka a cikin katun da aka yi kuma Allah shi sa mu samu sakamakon wannan saurari da muka yi to akwai tambayoyi kuma suna da muhimmanci kwarai don Allah sai a saurara amma kafin an tambayoyin don Allah yan agaji sai su zagaya a nemi taimako fi sabilillah kuma yan uwa kun san falla wannan wata da kuma irin taimakawa da ake so a yi a taimaka fi sabilillah kuma da ka saba taimakawa Allah ba ikon taimakawa kuma haya yanzu bukatar kujeri gaskiya ga mutane tsaye sosai ko haya ko na kyauta da tare da kuma abin kare ruwan an Allah ba mu yau tambaya ta farko ce assalamu alaikum wa rahmatullah <clears throat> tambaya na shine shin ya halasta mutum ya kira dan uwansa musulmi mushriki ko kafiri ko fasiki alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah haramun ne musulmi ya ayyana wani mutum ya kafurta shi kafin a furta kalma na kafirci ko shirka wajibi ne sai an kiyaye an tabbatar da cewa wanda ake so a kafurta din nan ya cika sharuɗa na kafurtawan domin kalma ce wadda take da haɗari matuƙar ka jefi wani da kalmar kafirci ya tabbata kuma ba kafirin ba ne kalmar za ta dawo kanka A hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun tambata akan haka kuma babu shakka musulmi yakan iya aikata abu wanda zai sa ya zama kafiri to ko da hakan ya faru ba daidai ba ne a jefe shi da kalma na kafirci din wajibi shine a yi kokari a jawo hankalinsa akan halakar da ya shiga a nuna masa tafarkin da ya dace ya bi da kuma tafarkin da yake kai na halaka a maimakon jifansa da kalma ta kafirci wanda babu wata kyakkyawan natija da za a samu a bayanta mu duba fatawar lajinati da'ima a mujallar na biyu shafi na 136 mu je na biyu sai tambaya ta biyu ce assalamu alaikum wa rahmatullah mallam wasu ayoyi sun ce a cikin alkur'ani mun aike ka kuma Allah ɗaya ne to menene ake nufi da jam'i da ake yi da dangane da Allah harshe na larabci ya bambanta da harshe na hausa a harshe na larabci ana amfani da kalmar jam'u domin girmamawa wanda a hausa ba a samun haka ɗin misali amma a larabci lamiri yakan zo na jam'i kuma don girmamawa domin haka tun da ba Larabe ba ne shi ba zai gane ba amma in yana so ya gane sai ya kokari ya karanta larabci a wannan lokacin zai fahimci harshen larabawa yadda yake kalmomi da kan zo a ƙur'ani allah ya ce mun yi kaza kalmomi ne na girmamawa ba wai yana nuna cewa Allah yana da yawa ba ne takaice kenan mu je na gaba tambaya na ne malam ya halasta wanda ya balaga ya koya matan aure karatun alkur'ani in ya halasta ina son a gaya mini ayan alkur'ani ko hadisin da ya magana a kan shi an gama ya duba sahihul bukhari hadisi na 101 sahihul bukhari hadisi na 101 sahihu muslim hadisi na 2623 annabi sallallahu alaihi wasallam mata sun zo wajen shi a madina suka ce galabana laikar rijal mata dai sun rinjaye mu gare ka ya rasulallah mu kenan yanzu ba wani eh? maza sun rinjaye mu gare ka mu kenan babu wani lokaci da za a ware a karantar da mu in ka duba hadisin hadisin abu sa'idin al abu sa'idin khudri ya ce suka ce faji Allah na yawman min nafsika ya rasulallah ka saka mana wata rana da kanka fawa'adahunna yawman laqiyahunna fihi sai manzon Allah ya musu alkawari ya sa musu rana suka taru manzon Allah ya tafi ya haɗu da ya musu wa'azi ya karantar da su abin nufi shine manzon Allah dai shine babban malamin mu ko kuma abin da manzon Allah ya yi abin koyi ne gare mu matan nan da suka taru ai ba matansa bane ko mata musulmai ne suka taru manzon Allah ya karantar da su sannan eh, idan ana batun balaga ai manzon Allah baligi ne ko ya karantar da su don haka don an tara mata an karantar da su ba a saba sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba amma malamai sun yi ka'idoji da farko wajibi ne ga miji ya karantar da iyalinsa idan ya gagara to wajibi ne ya sa ta a makaranta wanda mataki na biyu kenan abinda aka so shine ya zama matan ne suke karantar da mata idan ba a samu mata malamai ba to laruran ta zande sai a sa namiji don namiji ya yi ba a saba tafarkin manzon Allah ba tun da shi kansa manzon Allah ya karantar da matan da a ce haramun ne wani namiji ya karantar da mata a lokacin da annabi ya tafi wajen matan nan da manzon Allah ya gaya wa mutane ya ce musu to wannan fa khususiyya ta ce ni kadai nake da wannan iko kada wani ya yarda ya tara mata ya karantar da su tunda manzon Allah bai faɗa ba yayi shiru har ya bar duniya mu kuwa an ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun lalle hakika kyakkyawan abun koyi ya tabbata gare ku game da halin manzon Allah wajibi ne mu koyi da halin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da fatan wannan ya gamsar da shi mu je na gaba da ta gaba ce assalamu alaikum wa rahmatullah alaikum assalam eh, malam tarihi ya nuna cewa akwai kafirai a makka shin har yanzu akwai kafiran a makka da madina to akwai abin da bature ke cewa there is no forest without a snail babu dajin da zaka je ba a samu dodon koɗi ba ko <laughs> shi kansa manzon Allah ya mutu ya bar duniya a garin maka akwai kafiran amma dai in kana nufin suna da tasiri babu ko kuma su hito a san su a makka wannan babu sai dai su shiga a boye domin haramun ne kafiri ya shiga makka madina suna iya zuwa amma bar da makka wannan ya tabbata haramun ne a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam karanta mana na gaba assalamu alaikum wa rahmatullah mala ina neman ƙarin bayani akan wai wuridin izawaka da aka ce ana yi da daddare yana yayi talauci to a nan ina neman ƙarin bayani ta hadisi ko ta alƙur'ani don karanta sai da yake babu shakka akwai hadisin yana cikin da'ifa man a suratul waqi'a fi kulli lailatin lam tusifu faqa wanda yake karanta suratul waqi'a kowane dare talauci ba zai same shi ba amma hadisin bai inganta daga manzon Allah ba duba silsilatu dha'ifa hadisi na 289 hadisin ƙarya ne in kana son arziki ka bauta ma Allah kawai in ka bauta ma Allah Allah zai baka wata hanya ce ta yanke na'am oh, assalamu hmm, alaikum shortcut ba ce ta ita ce hmm. mutane mutum ne yana da mata sai uwayenta suka hana ta zaman aure ni zan iya zama da ita ko ko ina iya rabuwa da ita ina ga kamar maganar akwai tufka da warwara yana da mata iyayenta sun hana ta zama aure to suwa suka auren masa matan wazan ba an auren ne kiri suke a a ba za ka fassara mashi sa ba mai rubutu da Allah wannan sai sake rubutu. a a ba haka ba ne yana da mata iyayensa sun hana iyayenta sun hana ta zaman aure to waye ba shi matan hmm? to idan ko ba su son ta da zaman aure sa auren mashan idan akwai sabani tsakanin shi da matan shi ya kokari ya gyara do Allah karanta mana na gaba hmm. gaskiya to tambaya wannan ko kuma ba tambaya wace sako ne assalamu alaikum malam da fatan an sha ruwa lafiya Allah shi ƙara ma lafiya Allah ya ba mu kyakkyawan saurare ya ba mu ikon kyakkyawan saurare da fahimta kuma ina yin malam ta'aziyar rashin da aka yi masa Allah shi gafarta masa wato wanda aka rasa kuma da sai da shi ya sauran musulmi amin amin insha Allah Allah ya saka da alheri ina fatan wani tambaya ita ce ta karshe sai kuma wanda suka rubuta yawan Allah za su gobe nasu سبحانك اللهم وبحمدك ما شاء الله Allah ya saka wa malam alheri wannan kuma shine karshen tafsirin wannan rana a cikin wannan mp3 wanda Sheikh Abdulrazak ya haifan ya gabatar kada ku manta cibiyar addinin musulunci na Darul Islam wanda ke shago mai nan ba Aisha shida Low Shopping Complex daura da randa ba wannan wunti kasuwar wunti Bauchi Bauchi State Nigeria ita shirya muku wannan mp3 kuma ga masu bukata za su mu a shagonta da ke wannan adireshi ga namban mu ga masu bukata neman a kan namban waya cikin hausa sifili takwas sifili shida sifili uku sifili biyu biyu bakwai biyar ga shi a cikin hausa turanci 0 0 60 alaikum warahmatullahi